Yauwa, yauwa. Assalamu alaikum. To da farko akan waɗanda suke tambaya akan wannan it dollar ɗin ga yadda abin yake. Da farko ga yadda ni account ɗina yake zan buɗe muku ku gani. Yauwa in ka shiga haka zai kai ka kan browser ɗinka. To nan gurin username ɗin nan wannan yana ya danganci wanda ya riga ya rajista ne shine za ka shiga. Idan kuma baka yi rajista ba nan shi ne don't have an account shine zaka ce sign off kenan sai ka shiga misali haka na shiga to zai kawo ka nan gurin nan gurin da aka rubuta full name shine ka sa kamar Musa Muhammad waye in ma use in sunayenka sunanka guda uku ne to ka danna kai ka cika nan kai fil din wannan gurin kenan nan full name din nan username kuma misali username ɗinka sai ka sa misali ko sani sani eh, da dai sauransu kamar haka dai zaka sa sunan username da kake bukata ko wani abu da sauransu da kake so ya zama shine user ɗinka to idan ka cika haka ka goge to gashi sai ka sa wannan nan kuma yiwa email address sai ka sa email address ɗinka to daga nan email address ɗinka an ka sa shi sai ka sauko password nan kenan sai ka rubuta password ɗinka kamar wane wane wane wane wane ka password ɗinka ko suna ko nombobi kake so kar ya wuce guda takwas zuwa sha yawwa to sai ka sake saukowa confirm password ɗinka sai ka sake cikawa to idan ka cika ka shiga sai ka ce nan sai ka danna accept i accept da terms and conditions sai ka danna register idan kuma you are, you are, you already kana da account din zai nuna maka nan ne to bacin ka shiga kenan haka kun gan shi yadda yake to idan kai riga kai rajista sai ka ce tun da ni na idan kai rajista kenan za su kai ka can to sai ka shigo ni yanzu ina da account sai in ce already have an account sai in ce lock idan na yi login sai in sa username dina kun gan shi haka shine albashir jal sai in sa password ɗina shine kamar haka shi ina sa password dina kenan haka zan sa password dina sai in yi haka sai in yi login to kun gani yanzu na shiga na yi login kenan kun ga akawun dina ga sunana a nan yawwa to gashi ina da clicks ina da 69 nan ina da referrals ina guda takwas sannan ina da tax guda uku ina da ends ends ina na reaching 408 dollars to na wannan copy link din da aka nuna maka share this link and earn true for every person who clicks on it earn an additional 20 dollars when they are sign off duk wanda ya signing off ka tura mishi link din ya signing off kana da 20 dollar idan ko eh, dollar idan kuma kai sharing wa mutum kai sharing kana da 2 dollar to kun gani gashi nan yadda abun yake shine za su ce maka 20 surveys and apps to akwai yadda ake a samu tax kenan shine tax n referral kana da 20 get links kana da 2 complete survey kana da 20 create youtube and ends Canada da 50 eh, youtube videos in kai creating video su kai bidiyo ka nuna muhimmancin abinan ɗinsu ga yadda suke ga yadda suke kana da 50 dollar idan kai downloading apps su kuma kana da 20 dollar to shine zaka iya sharing through direct ba sai ka yi copy link ɗin can ba share link facebook whatsapp twitter pinterest instagram duk zaka iya yi in kuma hakan zai wahalar da kai sai ka copy link kamar haka sai kai minimizing sai ka tafi whatsapp ɗinka kamar haka sai ka yi shiga ka shiga whatsapp ɗinka sai ka yi shiga kamar nan wannan number sai ka yi nan danna nan ka riƙe sai fito maka da fast clipboard sai ka yi pasting kaga ya shigo sai ka danna sai ka tura kaga daga nan sai ka sake fita ka je ka tura wani ma haka to after that ka yi wannan kai kai minimizing to a nan gurin in ka sake koma ka sake buɗe minimize abu nan ɗinka sai ka dawo ka shiga nan kun ga yadda abin yake to nan gashi nan sai in zo nan gurin wannan gurin haka ga ya fito min da nan gefen haka in na shiga ga nan ga home ga chat ga rifa and ends to in kana son ka ga referrals ka sai ka shiga nan gashi inda na danna nan referrals ina zan shiga kun ganshi shi a nan na danna yanzu zai kai ni kun ga referrals ina ga sunan waɗanda suka yi rajista kenan a nan sai in sake komawa idan ka zo nan kuma tax shine inda za ka shiga yawwa kun ga na shiga zai kai ni yawwa to kun ga wannan apps ɗin da suke nan duk apps ɗaya a nan in ka shiga kai downloading ka yi amfani da shi ko ka yi chat ko wani abu da shi kana da shi ne tax naka kenan shi ne ga nan ma ga sunan duk wanda ka yi ɗaya bayan ɗaya za ka yi su sun ce maka complete the easy tax below to, to earn an extra money this will be automatically added to your account within 5 to 10 minutes you can only complete each order of once shi ne a nan gura want to complete tax more than once yawwa to shine za ka idan kai duk wannan abin ka gama sai ka shiga nan sai ka zo payment made payments to a payments ɗinka kenan kun gan shi a nan ga abubuwan da za ka gani wanda aka biya ka ga shi nan wanda ka enin kenan ka kaga nan baka taɓa yin withdrawing ba shine zai zama zero sai in kayi me za ka gani to sai ka zo cash out inda za ka yi withdrawing shine nan to kun gani ana son wannan clicks ɗinka ya zama 100% referrals ɗinka ya zama 100% tax ɗinka ma ya zama 100% yanzu ni kun ga na nan gurin na yi reaching 87 gashi nan total yana da 87 to kuma minimum abin da za ka iya withdrawing shi ne $200 sannan kana so za ka eh, biya bitcoin a waye da sauransu duk gashi nan kan gan shi yadda yake za ka yi lokacin da ka yi ricin kenan kana so a biya ka shine za ka yi don na ai yi to waye waye da sauransu to bacin haka sai ka dawo nan sai ka ce my account shine nan yawwa to nan gurin da aka rubuta my account lokacin da za a kai ka wannan gurin za ga duk waɗannan details ɗin da username ɗinka za su fito yana nan zai maka automatically update ne to sai ka zo nan irin payment da kake so sai ka ce in paypal ne sai ka danna paypal in bitcoin ne ma sai ka danna cash app mail check sai gashi nan duk shiga sai ka zo nan payment address ɗinka sai ka sa account number ka kamar yadda na sa gashi nan anan ni na already na sa gashi nan zai fito anan to duk lokacin da ka gama reaching wancan gurin da a baya na ce muku cash out ɗin nan to a wannan gurin ne za ka za su sake tambayan ka details ɗinka da ka sai ka sake sawa a nan gurin cash out ɗin nan sai ka ci cash kun ga yadda abin yake duk kuma in mutum ɗaya ya rajista sunan shi zai fito maka a cikin referrals ɗin kanana in har kai ka tura mishi kun ga a referrals ina akwai su awwal usha akwai su mutta jalungo su baban gida yola duk gasu nan dai su bature su waye da sauransu duk gasu nan to insha Allahu na fatan dai duk za mu fahimci yadda abin yake na gode